daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin kunni duk a jamhuriyar ta Nijar. baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 20 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe wato da kuma Chadi. A daidai wannan lokaci 11 na safe kenan. Bari mu fara da kanin labaran duniya. To da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya ce bai shirya amincewa da sakamakon zaben da za a yi ran takwas ga watan Nuwamba ba idan an kada shi. Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun 'yan Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda suka zata tun farko. rasha ta ce ta ba da umarnin kara tsawon wa'adin tsagaita wutar kai a birnin aleppo na ƙasar sham ko siriya da awa 24 ta hukumar ba da lamuni ta duniya imf ta ce najeriya ta karɓe matsayinta na tattalin arziki mafi girma a nahiyar afirka to amma ko menene yasa al'ummar ƙasar ba sa gani a ƙasa ai arzikin ƙasan yana da girma amma ya takura ne a hannun kalila to a jamhuriyar nijar kuwa wasu 'yan kasar suna korafi ne yayin da wasu ke yaba naɗin sabbin ministocin da aka yi bata sauya zane ba shine yake ba mu tsoro sosai wannan abu da aka yi kenan an ba kowane bangare dama cuɗa ta hiyar da eh, mulki na ƙasar nan muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda jimmy ali za ta gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya da fatan za a mana akwai wannan kutsen da aka ji jama'a assalamu alaikum dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya sake jaddada manufar da ya sha ambatawa lokacin yakin neman zaɓensa cewar ana shirin yi masa magudi a lokacin da ya fito jiya laraba da daddare cikin mukabalar ƙarshe da suke da hillary clinton yana cewar bai shirya amincewa da sakamakon zaben da za a yi ran takwas ga watan nuwamba ba trump ya ce zan nazarci sakamakon idan lokacinsa ya yi ya kara da cewa ya yi imanin kafofin yada labarai sun bakanta shi a idanun masu jefa kuri'a yana mai cewa tun asali bai ma kamata a kyala abokiyar adawarsa hillary clinton ta tsaya takarar ba wani shehin malamin nazarin siyasa da harkokin duniya jami'ar jihar arizona richard herrera ya ce wannan kalami na trump ba a taba jin irinsa daga bakin dan takarar wata babbar jam'iyya a tarihin amurka ba kuma yana iya kashe gwiwar waɗanda har yanzu ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba ya faɗa murya amurka cewa wannan kalami na trump tamkar ƙalubalantar halalcin tsarin siyasa amurka ne abinda mutane ba za su yarda da shi ba tana yi wa mutane ba sa ƙaunar gwamnati ko ba sa yarda da gwamnati sosai to amma mutane ba sa yin shakkar cewar idan sun jefa su ana kirga ta ko kuma tana yin amfani ban ji farfesan a bayan muhawarar clinton ta bayyana kiyawar da trump ya yi furta cewar zai amince da sakamakon zaben idan ya sha kaye da cewar yunkuri ne kawai yake na dora ma wani laifin yadda martabar yakin na mazabensa ta zube a ƙasa 'yan takarar sun yi musanyar kalamu masu zafi sosai kan batutuwa da dama ciki har da rawar da clinton ta taka lokacin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen amurka da yakin kasar sham ko syria da batun kungiyar daesh da sauransu firam-ministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun 'yan kungiyar Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda aka shata tun da farko. Firaministan yana magana ne a birnin Paris inda ministocin harkokin wajen kasashen yammaci da na gabas tsakiya suka hallara domin tattauna yadda za a maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan an tumbike 'yan Daesh daga Mosul. al'abad ya ce dakarunmu suna kusantar birnin cikin sauri fiye da yadda muka shata mu kuma wato muka kuma tsara tun farko kafin kaddamar da wannan farmaki a jiya laraba babban janar na sojin amurka da ke kula da ayyukan sojojin kawance a iraki ya buƙaci sojojin na iraki da kada su yi ƙoƙarin kwato birnin daga wato kada su yi sauri ta yadda za su ba abokan gaba wata dama manjo janar gary voloski ya faɗa wa 'yan jarida daga bagdaza cewa na faɗa wa 'yan iraki da kada su yi gaggawar shiga masul na faɗa musu da su tsaya su yi ta lugude da ƙara matsin lamba akan abokan gaba ta yadda za su karya musu lago janar voloski ya ce yana sa ran mayakan da ish za su yi bakin kokarinsu wajen kare birnin masul har zuwa lokacin da zai kuɓuce musu ya ce a bayan nan dakarun da ish za su koma 'yan yakin sunkuru inda za su rika kai hare-hare na sarakanoke a kan sojoji da fararen hular iraki amurka ta samar da bayanan leƙen asiri da kayan aiki tare da kai dubban hare-hare ta sama akan mayakan na daesh a wannan yunkuri na kwato birnin na masul amma wannan fada da ake yi a masul ba shine janar din ya mayar da hankalinsa akai ba Poliski ya ce wasu daga cikin dakarun amurka sun bazu a wasu sassa na iraki domin hana duk wani yunkurin da mayakan daesh za su yi na mai da ayyukansu zuwa wasu wurare musamman ma kudancin iraki labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc rasha ta ce ta bayar da umarnin ƙara tsawon wa'adin tsakaita wutar jinƙai a birnin aleppo na ƙasar sham ko syria da awa 24 a ranar talata rasha da sham suka dakatar da kai hare-hare ta sama kan birnin aleppo kuma wannan tsakaita wutar an shirya za ta kawo ƙarshen wa'adinta da karfe 7 na maraicen agogon ƙasar a yau alhamis a wani bangare na wannan tsakaita wuta sojojin sham sun buɗe wasu hanyoyi guda takwas waɗanda fararen hula za su iya amfani da su wajen ficewa lami lafiya daga wannan birni har ila yau an buɗe wasu hanyoyin na mun tsira guda biyu ga 'yan tawayen da suke son aje makamansu su gudu daga birnin ɗaya hanyar da ta tafi zuwa ƙasar turkiya ɗaya kuma zuwa lardin idlib wanda ke hannun 'yan tawayen majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula su kimanin 250 ne suke cikin tsananin buƙatar kayayyaki a unguwannin da suke gabashin birnin aleppo sannan akwai wasu ɗaruruwan mutane da ke buƙatar a kwashe su cikin gaggawa domin jinyar lahiyarsu manyan motocin kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar agaji ta red cross sun shafe makonni suna tsaye kusa da bakin iyaka da turkiyya suna jiran a ba su tabbacin cewar za su iya kai waɗannan kayayyaki nasu ba tare da an kai musu hari ba jiragen saman yakin rasha da na sham suna kai hare-haren bam a wannan yanki a wani yunkurin kwato birnin aleppo daga hannun 'yan tawaye shugaba rodrigo duterte na ƙasar philippines ya bayar da sanarwar raba gari tsakanin ƙasarsa da amurka ƙasar da a baya babbar ƙawa ce da philippines kuma tana da hudu tsaro mai ƙarfi da ita Duterte ya bayyana wannan yau a lokacin ziyarar aiki da ya kai ƙasar China ziyarar da Amurka ta sanya idanu a kai sosai domin auna haɓakar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A inda yake tsaye tare da mataimakin Firimiya Zangoli na China a birnin Beijing yau Alhamis, Duterte ya ce ina mai sanar da cewa babu mu babu Amurka daga yau. ya ce amurka ta yi hasarar kawa yanzu kan na runguma ƙida irin taku kuma watakila ma zan yi tattaki zuwa rasha domin tattaunawa da shugaba vladimir putin domin in faɗa masa cewa yanzu mu uku ne muke takara da sauran duniya wato china da philippines da kuma rasha a lokacin wannan ziyara ta kwanaki hudu shugaban na philippines ya gana da manyan jami'an china ciki har da shugaba shi jinping ya rataba hannu akan wasu shirye-shirye na haɗin kai guda goma sha uku a fannonin al'adu tattalin arziki yawon shakatawa da buɗe ido da cinikayya da kuma yaƙi da fatocin bugan kwayoyi da zirga-zirgar jiragen ruwa wannan ziyara ta duterte ya kai a ƙasar ta china tana zaman wani babban sauyi a dangantakar ƙasashen biyu To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara rahotannin namu daga najeriya inda hukumar bada lamani ta duniya imf ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa tattalin arzikin kasar shine mafi girma a duk faɗin afirka sai dai wannan rahoto ya fito ne yayin da 'yan kasar ke cikin matsin tattalin arziki daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Sabon binciken na hukumar da lamuni ta duniya wato IMF ya nuna yanzu tattalin arzikin Najeriya ne ke kan gaba a nahiyar Afirka yayin da Afirka ta kudu da Masar ke biya mata a baya. A watan jiya na Agusta, Afirka ta kudu ta dan sha gaban Najeriya kaɗan kafin a yanzu da Najeriya ta mata fintin kau. Masanin tattalin arziki Abubakar Ali bisa ga dukkan alamu bai gamsu da wannan sabon matsayi na Najeriya ba. Kuma IMF suna lissafi ne wa na kawai takarda da kayan magana sai su ce GDP amma idan ka duba ne GNP namu shine ya me abin da muke yi a cikin ƙasa me muke yi me amfani muke amfani da shi a cikin ƙasa akwai yaya rashin aiki mutanen Najeriya suna suna ya employment rate namu tsakanin mu da South Africa wanne fi yawa abubuwan da muke amfani da shi na cikin gidan da muke sarrafa tsakanin mu da Egypt da South Africa wanne yi fa zancen takarda ake tattalin arzikin da suka ci ya girma me ya canja a matsayin ku na masana tattalin arziki ba wani farin ciki da wannan sakamako da aka samu yanzu yo wani farin ciki zamu yi kasa kasan da yake gana nan ga yanzu ana maganar dala ya kai naira ɗari uku da sama a waje ɗari hudu da wani abu ki Amma hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta auna girman tattalin arzikin Najeriya a wannan wata da ya kai dalar Amurka biliyan ɗari hudu da goma sha biyar da kuma ɗigo takwas. Sai dai abin da talakawan kasar ke tambaya shine me yasa rayuwarsu ba kasafai take canjawa ba duk da yadda ake cewa tattalin arzikin kasar na bunƙasa. Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan tattalin arziki Yushewu Aliyu. In an samu bayanai irin wannan so daga arzikin ƙasan ne ai arzikin ƙasan yana da girma amma ya takura ne a hannun kalila tun da ya takura a hannun kalila ai za ka ga bankuna suna samun riba ai za ka ji 'yan kasuwa suna samun ƙazamar riba to waɗannan ƙazamar riba in ka auna girman su ka auna tattalin arzikin Najeriya da sa da kuma abubuwan da ake a cikin arzikin ƙasar to kaga girman tattalin arzikin ƙasa yawan 'yan kasuwan da suke hudu a cikin ƙasashen shine abin da ke faruwa amma tattalin arzikin ƙasa akwai gyare-gyaren da wajibi a yi su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka ga cikin Lagos kuma ga batishin To a Najeriya har ila yau ana wani taron kungiyoyin addinin Islama wanda ke dubi kan hanyoyin da za a bi domin dakile ɗaukan tsatsauran ra'ayi da matasa ke yi da sunan addini. Wannan taro dai na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da rahotanni ke nuna cewa wasu sun farma mabiya da shi'a a wasu jihohin arewacin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adam ya aiko mana. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da asusun raya lamuran ci gaban kasa na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP. Ɗaya daga malamai daga Kano limamin masallacin Shehu Tijjani Muhammad Nasir Adam ya ce sai an kula da yadda ake aika sakonni a wajen wa'azi. Malami bai fahimci abin da ya kamata ya ce ba ya zo ya tattara mutanen da ba san komai ba ya tura su cikin duhu ya tura su cikin jeji. Saboda haka lalle lalle a ga cewa harkar malami ba kowane malami za a baiwa dama ya yi mutane wa'azi ba sai malamin da ya kosa aka san fahimtarsa fahimta ce mai kyau globalization ya mamaye dan adam ci gaba ya barke a yanzu ka sa data a wayarka ka ga komai ka ji komai sai an san ya za a yi mu'amala ya za a saita tunanin samari ya za a saita tunanin 'yan mata akan sha'anin wannan ci gaba domin ba a shirya ba ya zo Sheikh Nasir Adam na daga malaman da suka taru a Abuja lokacin da kungiyar Jibril da Rabi'atul Alamil Islami suka shirya gagarumin taron cusa kyakkyawar aƙida da abuja Abuja. Shekaribullah Nasiru Kabara ya nuna damuwar cewa fitina a Najeriya kan faro ne daga karamar kura. To ya kamata hukumomi su dinga ɗaukar matakan da ya kamata da an ga alamu irin waɗannan abubuwa don a yi maganin su kafin su kai ga inda za su fi ƙarfin yadda za a yi da su. Shehunai limamai su yi ƙoƙarin wayar da kan matasa kan nuna kyakkyawar koyarwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita zaman lafiya da kwanciyar hankali to mu ƙoƙarin mu dinga isar da wannan sako. Gefe guda kuwa Sheikh Adamu Muhammad Doko Okoro na nuna rashin hikima a tabarun musulunci kan kudirin dokar daidaito tsakanin maza da mata da ke gaban majalisar dattawan Najeriya. Idan ka zo kana da awar jinsi sai ka shafi halittar Ubangiji gaba daya in za ka yi taka sannan sai ka yi taka amma Allah ya yi jinsin namiji zakar sunansa ya yi jinsin mace unsa sunanta ba dama ka canza wannan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waje shu'uban ba yanda za a ka dawo da su zama jinsi guda ɗaya taron da ya samu halartar maza da mata har ma da yan kungiyar wa'azi ta fan one nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasir idan muka leƙa jamhuriyar nijar ko ana ta cece ku ce ne dangane da naɗin sabbin ministoci da gwamnatin muhammadu isufu ta yi lamarin da yawa wasu daɗi a kuma daidai lokacin da wasu ke nuna ƙorafinsu ga tamar abari da ci gaban rahoton batun yau ba 'yan ƙasar nan ke jiran ganin an naɗa wannan sabuwar gwamnati sai dai a cewar 'yan adawa ba ta sauya zane ba kamar yadda abduljalil na gungun 'yan adawa ya bayyana wannan gwamnati da aka naɗa sabuwa ta tabbatar da duk tunanin da wanda suka damu da ƙasar nijar yake ciki aksarin mutane saboda mutane sun yi nazari sun nuna cewar za a yi gwamnati don a biya ma abokan tahiya bukata za a yi gwamnati ba tare da an yi la'akari da ƙasar da halin da nijar take ciki malam sani sabo na jam'iyyar pnds tarayya cewa ya yi daidai ne abu ne da zai sa a gyara ƙasa to wannan gwarama da aka yi abu ne mai kyau tunda president isu bayo bai sa kaimi ya matsa cewar ya cancanta duk 'yan nijar inda suke su zo a haɗa kai musamman ma adawa to kenan wannan gwamnati da aka yi abu ne wanda eh, insha Allah zai gyara ƙasa. bangaren horar hula ma cewa suka yi abin bai zo musu a bazata ba kamar yadda sadat iliya dan malam ya bayyana mu dai wannan gwamnati da aka hudu ta jiya ba ta zo mu da ba zata ba gwamnatin rabu gwamnatin kasahi ita ce aka mumu eh, na farko na biyu kuma eh, mun yi tsammanin za a diba halin da kasar take ciki musamman hali na matsaloli na kudi a rage yawan mambobin wannan gwamnati ƙasa a bar tattalin wasa kenan ba mu tsiman wani abu wanda ya na da mun san da gwamnati ce wadda aka yi ta kamar irin yadda aka saba yin gwamnati kuma sakamakonta ba zai ba wanda aka saba gani su ma dai al'ummar gari sun bayyana ra'ayinsu kamar haka bata sauya zane ba shine yake ba mu tsoro sosai wannan abu da aka yi kenan an ba kowane bangare dama cuɗa ta hiyar da eh, mulki na ƙasar nan jihar malam ilu gurnoma sabuwa da aka yi mu a ganin mu talakawa ta yi ba me hujjar mu da ba ta yi ba na da ne ake jujjuyawa suke komawa tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger haka kan kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida to yanzu agogo a nan washington dc na cewa shaɗe na safe ne da minti 17 ga jimai ali da shirin bango Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya, wadda za ta yi ƙoƙarin amsa tambayoyin masu sauraronmu. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga malamin farko da tambayarsa. Assalamu alaikum a hajiya da farko suna su neman kama malamai lambala na karamar hukumar zarko mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ne a honar barka da zuwa nan fili ne albarka. Amin wa alaikum. To, kama da na a tambaya na na farko a honar shi ne game da maganar a kare game da maganar tattalin arzikin nan na Najeriya da ake fama. Yau kaji dan yau ma a wata kafin labarai na ga ana za a hada gwiwa da da india game da wani hoɓɓasa da da ilimin game da harkar man A sannan kuma shin wannan wannan joyin da za a da india da da to tambaya na biyu a tambaya na biyu minista a tattalin arziki a game da tattalin arzikin ƙasar nan shin wannan hoɓarsa ake game da farin manoma game da a bajetin kasar nan masa an tattara kuɗaɗe game da harkar tallafa manoma kuma tattalin arziki ana kullum magana ta farfaɗowar tattalin arziki amma ana barin noma a baya kuma wannan najeriya nan muna da kinin a tattalin arziki noman nan ma shine asalin tattalin arzikin ƙasar shin wannan wanna bayani za ku yi 'yan najeriya a minista za a gamsar da mu a san manoma lalle ba a manta da mu ba da fatan ba ki kuma gida lafiya na gode. honorable minista wace ansa za ki ba mutumin nan tambaya ta farko kan maganan miyan sai da ɗanyen mai da india eh. wannan magana yanzu da muke haka ana cikin ƙoƙarin haɗa kuɗaɗe da za mu samu mai amfani da su domin tallafar da ayyukan gwamnati na yau da kuma muna duba eh, hanyoyin samun kuɗi daban-daban wannan eh, mitin da aka yi da indiya ɗaya ne kawai daga cikin hanyoyin da ake duba kuma magana kawai ake ba wai an shirya ba ko amma a riga an yadda ah, na ga a ah, jaridu ana cewa ana neman ko inda za ta biya biliyan eh, amerika goma sha biyar ban san ko an yi magana da inda ya haka haka ba amma abinda muka yi lissafi muka ga cewa muna neman mu samu mu kuɗi da shigo cikin ƙasar nan a sa cikin ajiyan ƙasar nan har tsakanin eh, biliyan goma eh, biliyan goma dana amerika zuwa goma sha to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dubawa ne a gaske za ta yi ko ba za ta yi ba ya danganta ga eh, yarjejeniyar da aka yi da aka yi da indiya kuma za mu iya kan ƙoƙarinmu ya zama na cewa ba mun sai da mai yau gobe mu zo mu yi mu kuka muna cewa da mun sani da mu ba. Yanzu dai kawai kan magana ake yi. Eh, Tabbayar ka ta biyu kuma kan wani taimako ne aka shirya don Eh, tallafi ga manoma eh. akwai abubuwa da yawa da aka shirya eh, na ɗaya daga ciki ministan audu ogbe mai lura da ayyukan noma ya shirya wani tsari wanda ministry shi za ta bi dalla kuma cikin tsari din nan akwai tallafi da wasu kuɗi da central bank babban bankin najeriya ta keɓe domin a ba wa manoma ko eh, ta wasu commercial bank ko kuma ta bankin eh, noma wato bank of agriculture wanda yanzu haka ana neman a sake ƙara ma wannan bankin kuɗi kuma ana neman a sa mata ma sababbin eh, kamar managing director dai da sauran mutanen da za su tafiyar da aikin bankin agriculture din eh. an wannan eh, eh, manoma za su iya zuwa wannan banki su je su anshi bashi kuma kuɗi ne mai akan interest wato ba kudin ruwa a kai akwai amma akwai charge ne kaɗan ba kai ba zai kai goma ba ba zai kai 10% ba zai kai 10% ba wato yana da sauƙi eh. kuma ba za a sa wasu ƙa'idoji masu eh, tsanani da zai zama manoma za su wahala kafin su samu ba don su ake ba su kuɗi a daidai lokacin da suke bukata daidai da lokacin da za su sayi kayayyakin ko da taki ne ko kuma iri ne saboda su yi noma a lokacin. To mutum na gaba ba bismillah ko ba bayyana ra'ayi don Allah. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminu Aminu Alhaji kawo doya gidan buba ta lafiya karamin hukumar jihar Nasarawa. Wanda aka fi sani da Aminu mai alayyahu kasuwan Maraba. Ina da falar minista barka da zuwa wani filin albarka. ya zai minista ta wani ma 'yan ƙasa ya wani tanadi aka yi matasa da mata da kuma ƙananan 'yan kasuwa a matsayin ta na ministan kuɗi kuma da halin da ƙasa take ciki. Sai kuma tambaya ta ta bi shi wannan kasafin kuɗi da aka sake kawowa na baɗi shi wancan kasafin kuɗi da aka yi na wannan shekarar da muke ciki ya gama aiki ne har ka kawo yankin takardar kuɗi na shekara mai zuwa ko kuwa ina nake son minista ta yi bayani a kan wannan na gode. to minista nagode eh, ma na gode mana eh, ali da wannan tambaya akwai tanaji na musamman da aka yi cikin tallafi da gwamnati ta sa cikin eh, tsare-tsaren kuɗi na shekarar 2016 wato social intervention program cikin wannan tsarin akwai kudade da ake keɓe na musamman da domin ba 'yan kasuwa da kuma masu ƙananan um, businesses da kuma mata wanda suka nuna cewa ga harkar kasuwanci da suka sa a gabansu za a ba su ba su kasa bankin da ake kira bank of industry za a ba su waɗannan kuɗaɗen su ma kamar na bank of agriculture ɗin za a eh, um, interest ɗin ba shi da yawa hmm. kuma ba za a sa ka'idoji masu ɗauri ba yadda har za a eh, gaza hansan kuɗin musamman dai ana so ya zama na cewa zai zo ta kan eh, lemar cewa kana da ƙungiya wato wanda ake kira ko cooperative ko kuma society na 'yan kasuwa ko kuma society na mata su ne za su tsaya maka su eh wannan memban mu ne mun san shi in an ba shi kuɗi zai maida don in an ba wasu daga cikin ƙungiya za a ba wasu ne sai sun maido sannan a sake ba wasu so muna ganin cewa haka ɗin zai wa'inda aka ba za su yi kokari su amfani da kuɗaɗen kamar yadda ya kamata don wasu cikinsu yan uwansu su ma su sake su sake samu wannan an yi musamman don mata da yan ƙananan kasuwa da kuma matasa ko kuɗi da aka aka aka riga ma an fara ba bank of industry kuma bank of industry sun buɗe hanya yadda za ka je ka yi eh, application Eh, ka babin takardunka eh, ko a kanka kai ɗan kasuwa na kanka ko kuma eh, a ƙungiya sai a ba da kuɗi. Kash Hajiya Zainab Ahmed a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ki amsa ɗaya tambayar da Malam Aminu kawo doya ya yi a kan kasafin kuɗin Najeriya. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya. da Malam Buhari Yunusa Kumarya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai Jummai alice ke fatar a huta lafiya. Tumar da gaida Jummai Ali yanzu kuma sai labarai a takaici. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya sake jaddada manufar da ya sha ambatawa lokacin yakin neman sa cewar ana shirin yi masa maguɗi lokacin da ya fito a jiya laraba da daddare cikin mukabalar karshe da suke da hillary clinton yana cewar bai shirya amincewa da sakamakon zaben da za a yi ran takwas ga watan nuwamba ba Trump ya ce zai nazarci sakamakon idan lokacinsa ya yi. Ya kara da cewa ya yi imanin kafofin yada labarai sun bakanta sha idanun masu jefa ƙuri'a yana mai cewar tun asali bai ma kamata a kyala abokiyar adawa Hillary Clinton ta tsaya takara ba. Wani shayin malamin nazarin siyasa da harkokin yau da kullum na duniya jihar Arizona Richard Herrera ya faɗa wa muryar amurka cewar wannan kalami na trump ba a taɓa jin irinsa ba daga bakin ɗan takarar wata babbar jam'iyya tarihin amurka kuma yana iya kashe gwiwar waɗanda har yanzu ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba Firaministan Iraki Haidar al-Abadi ya ce farmakin da aka kaddamar domin kwato birnin Mosul daga hannun 'yan kungiyar Daesh yana tafiya da sauri fiye da yadda suka zata tun da farko. Firaminista yana magana ne a birnin Paris inda ministocin harkokin wajen kasashen yammaci da na gabas ta tsakiya suka hallara domin tattauna yadda za a maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan an tumbuke 'yan Daesh daga Mosul. al'abadi ya ce dakarunmu suna kusantar birnin cikin sauri fiye da yadda muka zata muka kuma tsara tun farko kafin kaddamar da wannan farmakin a jiya laraba babban janar na sojan amurka da ke kula da ayyukan sojojin kawance a iraki ya buƙaci sojojin na iraki da suke ƙoƙarin kwato birnin mosul da kada su yi sauri ta yadda za su ba abokan gaba wata dama masu saurare baki ki abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar za mu kuma dawa da wani sabon shirin yanzu zama da ibrahim alfa ahmad da ta ni gabatarwa da kuma julie latest gresham da ta hada shirin sai injinan mu mr skipsisk muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc amma kada ku yi nisa domin ga usman kabara da nazir ahmad hausawa da shirin yau da gobe